Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan har ila yau kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 1 ga watan Maris ɗin shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 10 na safe kenan agogon Washington ga kanin labaran duniya. Shugaban Siriya ya faɗa yau talata cewa tsagaita wuta a yakin basasar da ake gwabzawa a ƙasar kyakkyawar alama ce. yau talata muhimmiyar rana ce ga masu kokowar zama shugabannin amurka inda za su yi takara a jihohi goma sha ɗaya a sudan ta kudu akwai alamun jinkiri ga isowar sojojin 'yan tawaye masu biyayya ga rik babbar babban birnin kasar juba a najeriya kuwa yayin da farashin man fetur a kasuwar duniya ke kwan gaba kwan baya dogayen layukan mai sun fara bullo a wasu manyan biranen kasar yana harkokin san mu je wurin neman abin da za mu ci amma gashi wannan matsalar man ya kawo mana cikas To a jamhuriyar Nijar kuwa wani taro aka buɗe a majalisar dokokin kasar wanda ya janyo cece kuce ganin cewa majalisar bai ci na gab da kawowa karshe. Sati na farko na watan Maris na kowace shekara ake buɗe taron majalisa. Kenan kin buɗa shi babban laifi ne babban ɓanna ce kuma taka doka ce ta kasa. Sannan Halima Jimarau za ta zo mana da shirinta na noma amma da farko ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shugaban siriya bashar al-assad ya faɗa yau talata cewa tsagaita wuta yakin sasar da ƙasar take yi na tsawon shekaru biyar kyakkyawar alama ce a hira da ya wata tashar talabijin ta ƙasar jamus asad ya ce gwamnatin sa za ta yi bakin ƙoƙarinta na tabbatar da ganin yarjejeniyar tana aiki sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kira kwanaki masu zuwa a zaman masu muhimmanci wajen ƙara azamar cimma burin rage tashe-tashen hankula a rikicin da ake a siriya Mr. Kerry ya yi magana da manema labarai a daren jiya Litinin a birnin Washington ana dab da shiga wuni na hudu da fara aikin yarjejeniyar tsagaita wutar wacce ta shafi sojojin gwamnatin ta Siriya da 'yan tawaye amma shirin bai shafi mayakan sa kan ISIS da masu alaka da alkaida kamar kungiya ta Al-Nusra ba. Kerry ya ce shi da takwaran aikinsa na Rasha Sage Lavrov sun yarda cewa an sha ta yarjejeniyar tsagaita wutar tun da shirin ya fara aiki ranar Asabar amma sun yanke shawara ba za su yi magana kan batun a bainar jama'a ba. maimakon haka ce za su dogara kan kwamitin haɗin gwiwa da, da na sa ido kan yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka kafa ya binciki duk inda aka yi zargin wani ya saba ƙa'ida sannan a yi ƙoƙarin ganin cewa kowane ɓangare ya mutunta wannan shirye. Yau Talata muhimmin rana ce ga masu kokawar zama shugaban Amurka inda 'yan takara za su kara a jihohi goma sha ɗaya. Waɗanda suke baya ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a za su yi babban yunkuri na kamo waɗanda suke kan gaba a jam'iyyun nan guda biyu waɗanda suke cilla wato suka cilla can gaba sosai. talata tana da matukar mahimmanci ga jam'iyyar republican inda mashakin attajirin nan donald trump yake kan gaba bayan da ya samu nasara a jihohi uku kuma ana ganin shine zai lashe zaɓe a jihohi goma cikin goma sha ɗayan da za a yi a yau trump yana baya ne kaɗai a jihar texas da ke kudancin amurka inda abokin takararsa senator ted cruz zai lashe jihar da yake wakilta a majalisar dattijan amurkan abin lura ba yawan jihohi da trump ya sami nasara a kai ne kaɗai ba amma irin rawar da abokanan takararsa senator ted cruz da marco rubio suka taka sanin cewa ana raba wakilai ko kuma delegates gwargwadon yawan kuri'ar da ɗan takara ya samu ne a zaben na yau talata kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da tashar talabijin ta cnn ko kuma orc suka fitar jiya litinin ta nuna tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka hillary clinton tana ƙara faɗaɗa tazarar da take akwai tsakaninta da kuma abokin takararta sanata bani sanders na jihar vermont tana da maki 55 cikin 100 shi kuma sanders yana da maki 38 hakan wato na nufin madam clinton tana kan gaba sosai a yawan wakilai da tuni 'yan takarar suka samu a sudan ta kudu akwai alamun ana fuskantar wani ƙarin jinkiri na isowar dakaru 'yan tawaye masu biyayya ga shugaban 'yan tawaye a juba rick machar wani muhimmin ginshiki na yarjejeniyar da aka amince da ita cikin watan agusta tsakanin gwamnatin kasar da kuma 'yan kungiyar spla masu adawa mako ɗaya da wuce shugaban 'yan tawayen rick machar ya ga muryar amurka cewa a shirye yake koma juba da zarar an kwance ɗamara a cikin birnin da kuma isowar dakarunsa su da saba'in a birnin na juba amma sai aka ji kakakin dakarun kungiyar spa mai adawa kanal william gatiyat den ya ce dakarun 'yan tawayen ba za su isa juba talatan nan ba domin gwamnatin sudan ta kudu ba ta ware bariki da yankin da sojojin za su zauna ba ba abinci kuma da wasu bukatu na sojojin amma gwamnatin kasar ta sudan ta kudu ta ce kasa isowar sojojin 'yan tawayen laifin yana kan kungiyar su ce ministan yada labaran kasar michael makwai ya ce har yanzu 'yan tawayen ba su mika sunayen dakarun su da irin makamai da za su dauka ga kungiya ko kuma hukuma da za ta yi jigilar su zuwa juba ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka barack obama zai gana da shugabannin jam'iyyar republican a majalisar dattijai domin tattauna kan shirinsa na gabatar da sunan wanda zai mai gurbin alkali a kotun kolin kasar an samu gurbi a kotun mai alkalai tara bayan mutuwar alkali antonin scalia cikin watan jiya amma yan republican sun ce kada shugaban ya cike gurbin maimakon haka ya bari wanda duk ya gaje shi sai ya cike gurbin shugaban masu rinjaya majalisar dattijan da shugaban kwamitin harkokin shari'a majalisar chuck grassley gabanin taron na white house suka ce za su nanata wannan matsaya a lokacin da za su gana da shugaba obama A China sabbin alkaluma da aka bayyana yau talata sun nuna cewa aikace-aikace a bangaren masana'antun kasar sun samu koma baya zuwa mizani mafi karanci da aka gani cikin shekaru hudu da suka wuce. Alamu na baya bayan nan na shaidar koma bayan tattalin arziki a kasar da take ta biyu a faɗin duniya. Ma'aunin ayyuka a masana'antun da ake kira PMI ya nuna cewa ayyukan sun yi ƙasa zuwa maki 49 cikin watan Fabrairu wadda ya nuna koma baya daga kashi 49.4 cikin watan Janairu. duk mizani da ya nuna eh, aikace-aikace sama da hamsin sama da kashi hamsin cikin ɗari alama ce ta bunƙasar ayyuka ko kuma tattalin arziki duk ma'auni ko da ya kasa hamsin yana nuna cewa an fuskanci koma baya wannan ya nuna watanni bakwai a jere ana ganin koma baya kuma mafi karanci rabon da ga haka tun cikin watan nuwamban shekara ta 2011 a wannan ma'auni na a wani ma'auni na daban da kamfani da yake sa ido kan ƙananan kamfanoni a ƙasar ya nuna koma baya a rukunin su ya tsaya kan kashi 48 cikin 100 wanda ya nuna watanni 12 a jere ana fuskantar koma baya. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da zamu fara ne da Najeriya. A Najeriya yayin da farashin man fetur a kasuwannin duniya ke kwangaba kwan baya, dogaye layukan mai sun fara bullowa a wasu manyan biranen kasar. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. Karancin man fetur na ci gaba da kunno kai a nan birnin Abuja, inda ake ganin dogayen layuka a gidajen mai a ciki da wajen birnin. Na tattauna da wasu masu motoci da na iske cikin layi a gidan mai na NNPC da ke kan titin Murtala Muhammad a nan birnin tarayya. Sunana Al'amin Muhammad Usman. Wallahi ni na mayi mamaki dan jiya na taso daga Gombe na dawo. To ba ma su mai a hanya ba don tunanin akwai mai cikin gari. To yanzu da na zo zan wuce aiki sai na iske na ga layi ni kuma ma kwata-kwata banda mai din dan dare na gaji shi yasa ban ma sai mai din ba to amma al'amuran kasa yanayin yau din a nan na sha mai kafin in tafi ba kowa cikin gidan mai amma yanzu da na shigo sai na ga layi na ce to sunana Aminu dan mai aliya wuri to wallahi abinda muke fama da matsalar mai a cikin garin Abuja to abu sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un don bai kamata a ce ana matsalar mai a cikin garin Abuja ba gaskiya yaya wannan matsalar mai yake shafan rayuwarku da sauran harkokin yau da kullum wallahi yana shafuwan harkokin mu na yau da kullum tsakani da Allah saboda gashi yanzu muna son mu je wurin neman abin da zamu ci amma gashi wannan matsalar man ya kawo mana cikas Hassan Gimba Ahmed editan jaridar leadership da ke fitowa ranar Juma'a mai sharhi ne kan al'amarin yadda kullum a Najeriya. Akwai waɗanda suke cewa akwai waɗanda suke zagon ƙasa a wannan gwamnati. Akwai kuma waɗanda suke gani a shi wannan matsala matsala ne wanda har yanzu gwamnati ta gagara ta samu bakin zare. To duk dai kowanne ne a zamanin nan da kowa yanzu cikin wahala amma kuma ana ba wa gwamnati din uzuri ya kamata gwamnati din ta ga kan cewa wannan lamari an samu sauƙin su. ba abun da zamu iya cewa dai sai dai mu roki Allah ya kawo mana saukin shi amma ta yaya yake shafar rayuwarku misali eh to yanzu mai gida abin da nake so ba abin zan iya yance maka yanzu ai tunda dai abu ne al'amarin ubangiji Allah ya kama mana saukin shi na tambayi mataimakin shugaban kungiyar yan kasuwan mai na kasa Alhaji Abubakar Mai Gandi ko mai zai ce abin da yake faruwa shine mai din babu wadataccen mai a cikin kasar inda ya kamata mu je mu dauko mai din babu mai din kana ga me ya kawo wannan karancin mai a cikin kasar gaskiya abin da ya kawo karancin mai din saboda ka san mai din da aka ce a shigo da shi a Najeriya kashi 78 NNPC ne ke shigowa sauran kashi 22 ne aka bar ma sauran yan kasuwa su shigo shigo da shi to mu kanmu ba za mu iya cewa ga abin da ya kawo karancin wannan mai ba amma a halin da ake ciki yanzu mu independent petroleum marketers mun riga mun biya kudaden mu domin mu je mu ɗauko wannan mai yanzu haka a NNPC muna da ticket sama ga dubu bakwai waɗanda muka biya ba mu ɗauka ba sa'annan a private depot kuma da ke sai da kayan da tsada su kansu yanzu ma ba a samun kayayyaki a wajen duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an kamfanin mai na ƙasa wato NNPC ya ci tura yanzu dai duk inda ka duba za a ga 'yan ciwaciroman ne ke cin karensu babu babbaka hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria shugaban kasa ka taimaka da rasulillahi don allah dan rasulillahi a bangaren mayin fetur arewa dai mun ga masifa arewa kan mun ga mayawo dan garba arewa madalla a gaida hassan maina kaina to har yanzu dai muna najeriya inda rahotanni daga jihar taraba ke cewa wani sabon rikici ya kunno kai wanda ya haddasa asarar rayuka da dukiyoyi rahotanni na cewa rikicin ya taso ne a yankin lau sakamakon takaddama kan wasu wuraren kamun kifi kuma kawo yanzu ɗaruruwan waɗanda lamarin ya shafa na gudun hijira daga birnin yola ga rahoton da wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana kamar yadda rahotanni ma suka tabbatar rikicin a tsakanin waɗannan al'ummu da ke yankin karamar hukumar lawa arewacin jihar taraban ya auku ne game da wasu wuraren kamun kifi lamarin da ya kai an samu asar rayuka da kuma kone gidaje an dade ana tafka rikici game da wuraren wanda ko a baya sai da wata kotu a jihar ta ma yanke hukunci amma kuma hakan bai ma hana rikici ba inda kowa ke ikirarin mallakar wuraren to kowane hali ake ciki a yanzu ga da ta bakin wasu da suka sha da kyar sun zo mana da yaki sun fara da yolemanga sannan suka gangaro zuwa garin au hmm. kuma sun saba yin haka yanzu su uku suke mana irin wannan akan ruwanmu wanda ma mun taɓa yin sharar da su akan ruwan eh, ruwan kamun kifi ne wanda kotu ya tabbatar da cewa ruwan namu ne to kamar mutum eh. gidaje farauta sun ce ayin barnan gidaje barnan dukiya ayin barnan dukiya barnan dukiya sosai gidajenmu da dukiyanmu gaba ɗaya an halaka su yanzu haka dinnan da an kona gidajenmu muna je ne mu nemi inda dai zamu zauna mutane da wasu yaran ma ba mu san inda suke ba kuma har yanzu a cikin fadaman nan ana nan mutanen shomo suna harbe-harbe duka gonakin mutane da ke na a wannan wurin an hana su da aiki a lambu an fafasa inji an saci injuna wanda an sanar da ciyaman an kuma sanar da dpo dpo ya zo wannan wuri ba wani matakin da ya dauka yake shi ba zai iya komai akan wannan ba don haka mu dai mu san ya za mu yi injunan da aka deba injuna sun kai sama da talatin da uku yanzu haka yanzu a yadda nake magana da kai har yanzu ana kan ɗeba injuna gonakin da aka noma gona mutum da ya abin da ya kashe wurin ya fi sama da dubu ɗari biyu ɗari uku noman rani ne ake a wannan wurin sun hana mutane an kuma kashe mutane a wannan wurin to sai dai kuma da ke tabbatar da faruwar lamarin kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban dsp joseph kwaji ya ce ka yanzu ma ba wanda aka kama to amma kuma fa ana bincike game da waɗanda ke da hannu a wannan rikici. Eh, to matakai da muka ɗauka shine na ɗaya an tura jama'an tsaro zuwa wannan wurin da tabbatar cewa an samu zaman lafiya wannan wurin na biyu an kira shugabannin su a yi magana da su kai musu magana mutum zaman lafiya ba abin da ya zaman lafiya su zo da lafiya da jinin su duk abin da ya kawo wannan ba wani maganan wuri kama kifi ne yankin na launa ma cikin yankunan da ke da albarkatun ruwa a jihar taraba inda kuwa ake noman rani yayin da kasuwar masunta ma kan bude batun da su kansu waɗanda kijin ya shafa ke neman tallafi daga gwamnatin jihar. da muke kira ga gwamnati gwamnatin taraba ta ɗauki mataki ta bincika duk wanda yake da laifi a cikin wannan lamarin a kama shi a hukunta shi sannan gwamnati nan ta nuna wane ne mai gaskiya mu muna da takardunmu wadda muka nuna ma gwamnati amma ba a matakin da aka ɗauka kai. ibrahim abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya fasa mu ce Allah ya kyauta a jamhuriyar Najeriya yayin da 'yan majalisar da suka yi nasara a zaben 21 ga watan Fabrairu ke jiran kotun tsarin mulki ta tabbatar da su domin shirin kama aiki su kuwa 'yan majalisar da wa'adinsu ke cika nan da makonni biyu masu zuwa sun fara wani zaman taro domin nazari kan wasu kudurorin da gwamnatin kasar ta gabatar musu sule mumuni barma ya aiko mana da wannan rahoto daga yamai taron wanda ake kira session de loi bisa al'ada yakan ba 'yan majalisar dokokin kasar ta nijar dama su nazarci kudurorin doka a bisa bukatar bangaren zartarwa inda ake shafe akalla watanni biyu ana tafka muhawara sai dai a wannan karan taron ya zo a wani lokacin da wa'adin 'yan majalisar na tsawon shekaru biyar ke cika haka kuma da dama daga cikinsu aikinsu na wakilci a majalisa ya zo ƙarshe sakamakon shan kaye a saban 21 ga watan jiya dan majalisar dokokin ƙasa zakari umaru na wakilci a ƙarƙashin tutar pnds tarayya akwai dokoki da gwamnati ya aiko majalisa musamman dokoki ne na wasu proje-proje da wasu kuɗaɗai waɗanda masu hannu da shuni suka ba nijar ko kyauta ko ramce to wa'annan eh, dokokin mahi yawa a yanzu dai su ne suke hannun mutum da kun san eh, zaɓe za a yi za a zaɓi shugaban ƙasa an zaɓi 'yan majalisa kuma eh, kowane gwamnati in ya zo da nashi tsari kenan mu yanzu so mu aikin majalisa mun tsaida shi daga wannan dokoki na gaugawa na kuɗaɗai waɗanda ake so su shigo aljihun gwamnati cikin lokaci to amma sauran ayyuka waɗanda suka shahi tsari na kowane ɗan takara wannan wanda allah ya sa aka zaɓa eh, nan da sati biyu shine zai yi tsara wasu dokoki wanda zai izo majalisa dangance da eh, gurin shi kuma da alkawarin da ya ɗauka mayan ƙasa. Bisa la'akari da cewa a ranar shida ga watan Maris ne ya kamata a kaddamar da yakin zaben shugaban kasa zagaye na biyu dan majalisar dokokin ƙasa Amadu Sala na jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa ya bayyana cewa ba su ga amfanin kiran wannan taro ba. Mun yi sauran Allah yanzu duk 'yan majalisa da da na. gobe ko jibin an bude kamfani duk ta ya za mu yi kamfani. Suwa ne za su zamana su yi aiki. An yi shi dai ne saboda an ce mu mun yi. amma a tattamna da wuya. To amma jam'iyya mai mulki a ta bakin Zakari Umaru na ganin dole ne a mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa. Kundin tsarin mulki ne ya ce sati na farko na watan maris na kowace shekara ake buɗe taron majalisa kenan kin buɗa shi babban laihi ne babban ɓanna ce kuma taka doka ce ta kasa saboda haka dan adawan da kaji yana faɗin haka nan bai san aikin majalisa ba bai san dokokin ƙasa ba to mu yanzu mun soma inda muka tsaya waɗanda suka zo ba wai za a buɗe wata sesiyon ba ce sabo a wadda muka buɗa ce za su ci gaba da aiki kawai a tsawon shekaru biyar na wakilcin al'ummar ƙasar nijar 'yan majalisar kimanin 113 da ke gab da shida daga kujerar wakilci sun sha takaddama da juna inda 'yan adawa suka yi yunkurin tsige gwamnatin isu muhammadu sau biyu yayin da suka saurari ministoci sau goma sha shida da dai wasu sauran muhimman matakai da suka ɗauka a can baya kan batun gudanar da harkokin mulkin ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger yanzu ku gwamna cewa karfe goma na safe ne da minti goma sha tara a nan birnin washington dc yanzu kuma ga halima jimarau da shirin noma Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan marece sallama da fatan alheri a gare ku. A kwanakin baya can aka yi taron koli a kan harakan noma a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci taron kuma ya tattauna da manyan jami'ai daga cikinsu akwai babbar sakatariya a ma'aikatar gonan jihar Kano da kuma Dr. Shehu Ahmed babban sakatare a ma'aikatar noma da raya karkara ta tarayyar Najeriya wanda ya fara tattaunawa da shi kamar haka. wai me ake so a cimma ne ana yin taron kowane shekara don a zanna a tattauna yadda za yadda noma za ta ci gaba a ƙasa yadda za a bunkasa noma to yanzu kaga abin da ake ciki mai ta faɗi warwas a kasuwa duniya dama najeriya kuma akan mai take abin dogara ga yin ayyukanta yanzu najeriya muna so mu koma noma kamar da Shi ne muhimmin wannan taron da ake yi to me aka tattauna a wurin taron dan ganin cimma wannan buri da ka ambata eh, yanzu za mu fara zama mu tattauna da kwamishinoni mu yanzu minista wanda shi ne shugaban wannan taron da ake yi za a zonna da kwamishinoni a tattauna a kan yadda za mu bunƙasa noma a ƙasar menene ajandar kaɗan daga cikin ajandar da kuke so ku tattauna yadda za mu yi noma ba wai kawai damina ba noma dai muna so mu ɗauke ta kullum a shekara mm. ba wai kamar da muna jira sai damuna ta zo a yi noma ba kasance kullum kullum kusan duk wata akwai irin nau'in amfanin gona da za a girbe kwarai da gaske kuma muna so mu tattauna akan yadda za mu faɗan da fulani suke da manoma kan shanu wanda suke ce shigan gonakin manoma da manoma muna so mu tattauna yadda za mu tsaye da wannan shine takaitaccen abin da muke so mu tattauna a ciki idan aka cimma abin da kuke cewa resolution misali abubuwan da aka tattauna me mataki na gaba kenan da gwamnati za ta yi mataki na gaba shi ne za mu aika wa duk gwamnonin ƙasa abin da muka

gashi ana wannan taro kuma kuke daukar nauyin bakuncinsa ne alƙiblar taron ne to alƙiblar taron nan dai duk magana guda ɗaya ce akan a koma gona noma yanzu ita kowa ya kamata ya fuskanta kamar yadda ita ce da jigon kawo kuɗi na ƙasa baki ɗaya kafin man fetur to yanzu man fetur kowa ya san inda aka kalla kowa ya san inda ya nufa zai kai mu gaci ba zai kai mu gaci ba duk dan najeriya ya san ansa gashi a jadawalin taron mun ga kamar tsari na za ku kewaya da baki wasu wurare da ake harkar noma a kano me hikimar hakan to hikimar wannan shine san za a kai minista ne na eh, aikin gona da babban minista da karamin minista da famana su daga baki ɗaya duk wanda yake da ruwa da tsaki manomi a najeriya an gayyace shi saboda ana so a ga yanda za a cicciɓa aikin noma ya tashi daga eh, a shuka a ci wani ma baya isa in a gidanka za a ka aji to muna so a mai da shi minista ya gani yadda za a kawo tallafi da taimako a bawa manoma don wannan aikin gona namu noma ta zama ta haɓaka ta zama irin noma da ake ce mata mechanized farming wato noma da za ka yi ka kai kasashen kusa da kai da cikin gida ko ina a najeriya ya samu har mu fita da ita mu sayar a kasashen duniya abincin da muka shuka kala-kala. kun yi kasafin kuɗi a kano eh, kuma har ma an fara aiki da shi wanne tanadi kuka yi wannan abubuwan da kika tsara a cikin kasafin kuɗin ku ai a cikin kasafin kuɗin mu in ka lura gwamna ya jaddada cewa shi yanzu aikin noma ya kalla saboda haka ko wannan lissafin adadi ma da aka yi yanzu in akwai bukatar a yi wani supplementary saboda aikin noma ya zama zamana ya ci gaba wanda ko ina a duniya an san ana yin irin wannan insha Allahu haka za a yi shi saboda mai girma eh, gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya riga ya saka dan baya dukufa ba koma baya. kamar yadda shugaban kasa janar buhari shi ma ya karkata sa zuwa noma to kano state a najeriya ga baki ɗaya ma ita ce yanzu namba one a gaba idan allah nuna mana rana ya ta yau za mu ci gaba yanzu a madadin muhammad ibrahim kwari da waɗanda ya tattauna mana da su da kuma jule das gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa yau a kan harkokin da suka shahi ilimi. Ku huta lahiya. Madalla da Halima Jimarau yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sabon farko na ilyasu muhammadu tungan bako ne ka ce haƙurin da 'yan majalisar dokokin najeriya suka baiwa 'yan najeriya ya yi daidai domin masu hukumar magana na cewa dukawa wada ba gajiyawa ba ne allah ya taimaki gwamnatin najeriya ta cika wa 'yan najeriya burinsu muna kira ga gwamnan jihar kebbi alhaji atiku bagudu da ya dubi irin halin da malaman makarantar firamare na karamar hukumar yawuri ke ciki na rashin samun albashi cikin lokaci wanda yake ba a biyan albashin daidai wasu ma ba su samu albashin watan goma sha biyu ba gashi ko yanzu har watan uku ya kama hayar a ce ba a biya ba ubangiji allah ya samu dace amin sako daga ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri salam voa hausa hakika gurfanar da tsohon ministan cikin gida na najeriya a gaban kuliya da hukumar efcc ta yi bai zo mana da mamaki ba domin kuwa masu magana na cewa duk tsutsun da ya ja ruwa shi ruwa ka doka sako daga muhammadu daban jihar bauchi hakika ba yanda 'yan afirka za su daina tururuwa zuwa turai matukar kasashen turai ba su tallafa wa kasashen na afirka ba domin magance matsalar zaman kashe wando ga matasa sako daga aminu dan kaduna amanawa su kuwa mustapha lawal bakari daura da alin kano daura na cewa 'yan magana na cewa da sake an rabo an ba mai kaza kafa muna wannan magana ne da wasu gwamnonin apc na wasu jihohi wanda wata jarida ta ruwaito cewa tsawon watanni tara da kama madafin iko har yanzu ba su wa jihohinsu komai ba ya kamata ku sani cewa shekaru hudu fa kamar yanzu ne a wajen allah da ƙashe sai wata ta fito daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce assalamu alaikum voa hausa tabbas koma zagaye na biyu da hukumar zaben ƙasar nijar ta ce za a yi yar manuniya ta nuna cewa akwai magu-magu a cikin zaben don haka nake kira ga hukumar zaɓe da ta tsaya tsayin daka don gudanar da zaɓe na gaskiya domin gudun jefa ku cikin rudani wanda za ku yi da na sani daga baya idan kunne ya ji to gangan jiki ya tsira. yanzu kuma ga labarai a takaice shugaban siriya bashar al-assad ya faɗa yau talata cewa tsagaita wuta a ba basasar da ƙasar take tsawon shekaru biyar alama ce mai kyau a hira da ya da wata tashar talabijin ta kasar jamus asar ya ce gwamnatinsa za ta yi bakin kokarin ta tabbatar da ganin yarjejeniyar ta ci gaba da aiki sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kira kwanaki masu zuwa a zaman masu muhimmancin gaske wajen kara azamar cimma burin rage tashe-tashen hankula a rikicin na syria yau talata rana ce muhimmiya ga masu kokowar zama shugaban amurka inda 'yan takara za su kara a jihohi goma sha ɗaya wanda suke baya kuriyar neman jin ra'ayoyin jama'a za su babban yunkuri na kamo waɗanda suke kan gaba a jam'iyyun nan guda biyu waɗanda suka cilla can gaba sosai talata tana da matukar muhimmanci ga jam'iyyar republican inda hamshakin attajiri nan donald trump yake kan gaba bayan da ya samu nasarori a jihohi uku da suka yi zaɓe kuma ana ganin shine zai lashe zaɓe a jihohi goma cikin goma sha ɗaya masu haruwa abin da ya sauka kenan baki da cikin shirin namu wannan lokaci sai dai can an jima za mu sake dawa da izinin Allah inda za mu so mu ji ra'ayinku kan yadda kuke ganin za ta kaya a zaben zagaye na biyu na shugaban kasa da za a yi a wannan wata na Maris a jamhuriyar Nijar. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tana gabatar da shirin da Julie Leathers christian da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu rab Mahmud Lalo ke cewa ku ta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka amma kada ku yi nisa domin kamar da aka saba ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe ai saurari lafiya.